Adamu ba zai ci ba kuma ba zai bari a ci na rashin gaskiya ba. Adamu zai muku aiki a koma gida a yi tsarin campaign. Sanata Lawal Girgir kenan mataimakin shugaban PDP na ƙasa mai kula da shiyar Arewa maso gabacin Najeriya a wurin kaddamar da kamfen ɗin Adamu Maina Waziri a matsayin gwamnan jihar Yobe da aka yi a dutse fadar gwamnatin jihar Jigawa. Shatima Muhammad Sale shine darakta janar na kwamitin yakin neman zaben na Adamu Maina. Waɗannan jama'a da ka gani jama'a ne da suke wakiltan bangare-bangare daban-daban na pdp wanda aka yi mitin da su a kaduna wanda shi mataimakin shugaban kasa hakitan namadi sambo ya shugabanta a nan aka ɗinke duk wasu rarrabe-rarrabe a tsakanin waɗanda suka yi takara da waɗanda suke shugabanni na wannan jam'iyya shi ya haifar da wannan mitin na yau akan cewa mu mu zo mu zauna mu kira mutane da gida kuma su halarta su gani cewa mun ɗinke mun zama abu ɗaya don mu je mu ci gaba da aikin kamfen ba na gwamna kawai ba ne wannan taro ne wanda ya kunshi duka kujeru na gwamna da mataimakinsa da na senata da house of reps da house of assembly gaba ɗaya suna nan yanzu muna tare kan mu ɗaya tafiyar mu ɗaya duk bangare mun haɗu za mu yi abu ɗaya shi kuwa adamu mainan da wani nanin damar yarima gama ke yi wa mataimaki cewa yake ina so in ce na sake zama ɗan takara a haye na uku don har yanzu ban cimma burina ba na neman shugabancin jihan yobe don in asasa shugabanci na gari wadda zai kawo sa'ida ga al'umman jihan yobe To sai dai a iya cewa da sauran rina aka ba domin kuwa Ibrahim Talba da Hassan Kafayos sun ce basu lamunce ba da wancan sulhu da aka ce an yi na Kaduna har ma Hassan Kafayos sun ke cewa. Abin da muke faɗa shi ne ba mu yarda cewa an yi zaɓe ba, ba mu yarda da Adamu na waziri ba. Abin da muke nufi shi ne ba mu yarda cewa an yi zaɓen fidda ɗan takara na gwamna na Yobe. Akwai hanyoyi da ƙa'idodi da ya kamata a bi. ba ɗaya daga cikin wayannan ba don haka ta yaya zan cewa an yi zaben ma tukunna amma watakillaha akwai wata hausar da ake cewa wake ɗaya ba ta miya a don waina waziri shine wake ɗaya ba ta miya to amma ambasada umar iliyada magun jigo a cikin pdp na yobe na cewa ina so na jawo hankalin mu gaba ɗaya shi mulki na Allah ne kuma shi yake bayarwa a lokacin da ya ga dama tunda Allah ya ba wa mutum guda a yanzu dole ne mu jajirce mu zo mu dunkulu mu cure ambasada umar Iliya da magun kenan daga pdp jihar yobe mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a najeriya